الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من حال أهل النار اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على من جاءنا بالبينة والهدى فأجبنا واتبعنا محمد رسول الله an ɓe kala ten do ka alaje ka sal kilama ka continue namana kala ten do ka alaje alala beteya kan anala hinanta kan anala fakara kan anala sonanja kan ninnema dambara kan abo nemol be warama ba kono kaanani anin kalandiro anin kalandiro anin fatama o kolanda ala da anna kiisara anin nema anin barka nasarijuma annabi muhammad Mimi dina kendo na ranga dina salon ko sabala karan alamuri ne karo. Da ala da Allah na da dimba na da sa da kendo biyan na da sa kendo kara yin gani a sama ko. O koran da ala da na fara sun manta bin ai lo kira su lo kan an balo kan an fawo ka. Fa ko la ala sun ke sa ne na man fara ka din da aljan. Na man bin ala su kan dan da kana su da kana bara kana ko kana su فيما قال لن نيد أرجع ولن دون أنور دون أنور كم فوق آمين وقال ما كنت لنا ولا ودوم بولا با تنن نون نان جان كاروت رمون في جنوا 2022 جمالون kama siro kan gina bisau kama ji solo rawanta ودوم ببندن يسارو وندو وي كافر man sa ban fati manko manko kala biraɓe kobdi min kalan dande majji soto yaya sawo anawa tarbo nde walami ɗo oɗon layi nani kira bambo oɗo safara kan addur almanso mi yaki wala abdourahmane siyiki ayake fannamine ka kano fasara ani hadisa wakkoto minde kano ayo aya kila fasamani mbe soromen ɗum ɓe sodu lokkumani Balkan İslam Forumu İmam Bazrası'nda. Forum olduğun çorbe gün yaşaga sevgisi defalarının çorbe dağda muhtemelen muhtemelen. Saradan bir yasırın insan sorun insan sorun anan konu bir yasırın insan bakar. O konu bakar. Sen sarı lukman ara ayo. Kavlu hota ara. Sadati ayası kata. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم آية خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم آية خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءً Ka an batana fiya hannu in kalli zaɓi zinari in ɗan Ala ko ina na lalima mulu min. A ina na lalima mulu min na ɗan al'umma. Ala ko mulu min nike da Amadou Loumane Maudou wala Wa aminu ne ba ta Asiara Hedda Bala Kendo wala Missirah Kendo, kalam da ka bar a ni ka bar a ma. Ilahuma abu Missirah kuni ma ke la biyar. Jan na tuni ne wadana aljana nimo sewonde ɓato musidɓe kenɗo be debita aljana halid ne ɓe ɗamala fiha aljana waadala ala lahi bilama hakka memo toña lahiɗo da min ɓe kela ne ala ba raka kela na ye silandi de e junu ɓoola kaɓe yankankada siyan fa o ɓe laata ba ala bedal on ba na da ka wata ye lahiɗa kawtele forcen dayake bala alaya kan anala kan timman dimman sai akan kan wa huwa da ala al aziza man korkola abuga kormola kurmula kafiran gana ya ta jami'a fi al hakima ka ko bai kayan ala kuma khalaqa samawati ala sawwar wulodaka bi ghairi amda man baraka kutu tarawna ha kala nyama baro da tarawna ha wallan nalsi baro jakro baro nda manke commen sanke o yejulo siga men siga men aɓe yondi yondire ani ade sembe en sen ade laaɗen sen kan ha to yondi yondi en sen mbaɗa alala koye santeto nalen kuleyani malayka kulen mbake ala wara mbaɗa kala ka samawade ala e sawworwulodira ɓe gayre amre anen baraka aman baraka talawna ha sawi wala ka ala e fayro ke fayde bankoɗa wasa konko ba sabatiramen anyin bank of nasu na birin mun su hin konkolo tutun tutun kan ko banko kanta an tamira daga kanta yin kiliyan kala da su kan da ajiya o basta ala na da janjan diro ke fi hanyin banko kan yin kullu da bada dasin ye men lo ma melon dasin su ba kono kinti kan kunolo ale dasin su sa bese banko yala maka sorola ka ala la waro le kan da nan tawdu أنا ألسما صدر من كافر سلو من المرام إلى كسر وأنزلنا على كنا تجن ذلك إن كان جن ذلك توسر في المدار من هنا بيلون من سنجر السلام ناتا جاء جاء سما ناتا تلاو جاء سن بورن دون يوفو كرما بلا دو من السماء كوسان دو ما أنا سنجر جن من سنجر فأنبتنا فلندك فيها وتو wajira bunga sabula bango ka min kulli zawjin kalto be karimin kalto min mal kalto kunde man se ni man le yoro le ji le ma no le e fon le pa le fon le ji le de le san yo na le pa le ni ale to alfa de afa ta so tan kila ni ma fon ya fasar nya bi ba be ko na fasaro la kila la fasar nya kila ko na fasar nya abuda man su yi ko akoko kila ko yin ko an ayo fasaro da so duk lokuma na aya sai kada tan hadisa yelu muwanni woro keme worula tawwa nin saba ani koɗoɗon koɗo ɓalamude kahulondoran أخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال جنات النعيم نعم الجنة يعني جنات الخير ولا جنات الخير وبين جنات أدم وفيها جوار خلقهن من يرد الجنة وبين جنات أنا جنات أجن أنا جنات الفردوس الثاني وفيها جواري تنكر البجي الجنة فرموس البجي خلقهن علي والبدع من جرد الجنة الجنة العالمين قيل يكون ما يسكنها والجنة جمال بس بات بجي قالك الذي مول من هم من حمد الماء في صب على السوكلا يا كتب كتب هذا بقول لك على السوكلا بقول لك على السوكلا فلما تمون يكثروا أزمينت على لوارو ميرا راقبونا والنصر حكيم جمعان يلا بدا جنات جمعان آه. يلا بدا جنات الفردوس من كابو دلو من كابو سنياكو ولا جير موفا ها أي ميلا أغنى الله سنيا ألا لا كودو غنى دون دابا كينا لنا كرا جنات الفردوس والذين أنسنت أسلابهم في خصيته walla jahannam moɗumen an sanata asilamu e koolo yuko yukuda e jinnida min kacarin silan kam ala ñasilande oye men mondi yande fase yuku yukunde ka silan alala ka ɗo fo fo kala fo fo e fo jinnida hollol wiɗa min gollede kono min musol yoriɗa wollede jannata admin jannata fiɗa kono solo daji wala ñiñaba a jamuso ɓe ñere bañen ɗole min ñaɗole boyta ayatan ayatan nen kiɗen jan soɗo lekkuma qawluhu taala haha halqullah fa aruni maha halaka allazina min dunihi بل الظالم في ضلال مبين الفال يا فسر يعني توحيد الكيمون من الله المفروض له من الكيمون haza yin nan gina khalqu ala da daro lo mun na ayatan da ala ya da fa san da fa man ay ban ko da san ni san da da san yo san ala le nyin de ko arun alun gerin ma za san la khalqa ya mole men da nan don nan nan ko aro da jalan bada san jalan na ke ala to mun ala Propaganda bale bekler, kampanya bekler. Tavhide soralım. Alale jar kapta jalan bekler. Buru Kur'an'a boroktan bekler makamadı. Sonin sormadı. Alale yusuf bekler ha. Sa'adullah jalan. Yurukun da atar mı? Allah bekler. Allah yıkandı. Bal atuf. Azvalimuna kasuru lu. Jalan batlalı mu kuranlı. Fi dalali deski loleto. Mubinin sürü faramanstan sürü bankaya. ko kaasiyante tooña ko jalambatonte tooña ko kaasiya mu filo le o man nuŋ o man nuŋ o man nuŋ ko jalawonte ala de o man nuŋ anndi yo fiye ñoo kan ne ɗen ɓe ñoo kan yeñin jalan kuwo fon ɓe kire kare kaw ko jalan jalan ɗum jalan fon ɗon naa fo siñaajiri jalan batla keeranta taɗa yiro kan

ñemmu kilo faraman saraŋole tu tan jalan na alka ñoo alka moolu faala fala jalan ko fal alu bidaa jahannama jalan na fala ya mene boya e kilo sotoda ni wanda yeyen fo meyo ñana tuubida na makan kolo ko kaanoda kalama ya, ko kode moolu kalambaala je ani naa dunda men tuloole e kabako jalambaro de baabol malla ko kaanoda kalama anda kali mana ada ko e kono kono ayata dala min miskolo kana sala ko min do kalli mana salin mol sondo ko ko sanje kanya mo salin banko ko na ko jiro ko alwala ya fata tan kila fanya ayo fata nyaabi hadisa wilmo no kemawra tawa nin nanu awda masu yadda ka ko kira ko ne ayo kodo akhari ibn jarir ibn abi hada an qara bi allah ta'ala annahu yaqulu hadha khalqu la ala da daro ما ذكر من خلق السماوات على ما هو فان بانكو دولا وما بس فيهما أنا من جن جن من بدا فان بانكو من الدواء ده فان من بفان بانكو فان تندك جيوكم دابا وما أمبرنا على ما كلام من كل جن في في فان دو على ما كلام بتاعه دو يمو على بعض فان سارونا لنجيرندي ما ذكر خلق الله جل مولى من دابا من دون ما من كلامه لأن على أساس جرى لمن بدالو والله أعلم abuja ñommala ko kila ke haɗani ake ton bonno da jirama ake hasiya ko kila da wala bato hiɓe min no jalamal barako bol yaya ni kalande ka diyamono e ka haɗaniro no hane toñero e ka no hane kafanteya e ka no e ka toña sataña no hane kalaɓanteya e ka no ni kalande ne man kala bɛ ka faamu bɛ man kala mana bɛ ka faamu kuma ne kala balo ka bɛ kala mo ko ba bɛ kala na ka bɛ dina bɛ dala bɛ kala na ka ba tinya la bɛ kala fa fi ma no ma no al holo kala ma ndina da to da na ne man kala kuma da mo do bo akora aya ko lokman la aya soro to la da lokman ala sabarin ala wakilu ala nga kan ako ko wala kada atena aya tannin fulan jan sor lukman wala kada atena lukman alhikmata an ishkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد تنفر wa id qala luqmanu libunihi wa huwa yaizuhu ya bunayya la tushrik billah inna ashrika la zulmun azimun tannin saba suwaru luqmana aya tannin fula aya tannin saba alfal ya fasara ñaadi na tawhide kemonillallima foodewol ko ana foodolu ko walakad atayna luqmana ala kontele luqmana hakkimu so luqmana lonna luqmana hakkile ma ala h i k m a r a nga lon nga h a k i l o jara ɗ u londo n a h a k i l o ha w o s o r o b a a yaajo wala ñiñata de lonna h a k i l o w a r a t lonna k u l o r a wala ñiñata b a r ko fulaɓe jo mulo n j a y a t a londo f e r e lonna h a k i l e n tan lonna kulu balo o mulo j a y a t a n de o s a a d a f a e d a m o lonna kulu balote o mulo j o y a r a wala mulo j o y a r a sew f a l o lonna hakkilen tan wala mulen jara falode londo ne kulwole tembeta ani wole ɓenda wala mala do ran hakkil waro ga annabila lukmana so londo do ko annabi jomum to ɓe kamɓe nara weeli yara anis koro ko kosi ala jeeyi ayo bina fora minen lukmana o mayas ko nommo ala jeeyi en mayas ko ala ala jeewle nasa ka fonle son alama alabaton ya ke fonlede o man kafa mu mo balanda kafira alama fa inna la ala ganiya karita da sun wallan na fala hamidun tantuman salama ayatan na fara ala ala ala karita la ko ala folta tala no folta da tantutal de ete yabade mabar tan na fara wa idh wado simma wato min qala lukman lukman hakimuko libna adama alfana wa fa'al dama diyam وهو لقمان حكيم نبي لقمان يعزها بعدون كواندرا يا بني أكاكم دمّا la ba ifana k'a sɔrɔ ala ma ɲin sɔn a da la a yɛrɛ fɛnw de la i b'a ma kɔnɔ k'a ye fa de la a ye fɛnw bɛɛ da la i kɛra kun kɔ min na a tila a da la ka fɛn jɔna yɛ n'a jutu jutu la la ala la yɛrɛ kundɔ nin bɛɛ de jaara o yɛrɛ tan bɛ di ala la fo ka ala m'olu fa wala fo ka ko a n'o sɔ sɔrɔ e tɛ i ala tɔ ɲɛ dɛ i ala tɔ ɲɛ dɛ luwa lebe kiri n'o tɛ ni n y'a k'a sɔrɔ yɛn n'o fa la. fɛn o fɛn yan nafa la k'a sɔrɔ yan nafa la bi ba ala tɔni kana kɛ kafiro kana jalan bato non de ala tɔni tɔnya la alifali y'a fɔ ta san kila fɔ y'a fɔ sara ɲaamɛ sɔrɔ lokuma aya tan ni fɔlɔ ni aya tan ni saba a disa bɛ mɔni wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ta wɔɔrɔ ne lolo abdourahmane suyuti ko ako ko kila ko ñe ayo fasaro أخرج ابن مروة أن أبي هريرة أنه قال قال سكرا أتدنا من علي على النبان ما كان لقمان قالوا الله ورسوله أنا قال كان أكو من علي ما كان لقمان لقمان من من علي لقمان الله على لقمان قال كلا كان برا إثيوبيا إثيوبيا جان أفريقيا نورين لقمان برا أفريقيا mo soŋolo fana maari ethiopia bilal ñoo bada jannati annabila musa ma africanol e kafe na soñje africala africala mala kabañi misira e jibuti jan kanañi fanka sobala na la be mala e ko firawna kibe ma kan men ma ne annabila musa na africa janne beleñin misila jan fokara mo koy e la kana ñin mo filla maliñoro kana ñin e jine kona ke jine bisaw ñoro kada kasma gambia gan senegal ka em firawon elman elman sa yalo atele je be mala anabla musa ya kento la ka da usa se kam da wayta kan tol e, ko be si ande afrika tul yo fo si bara ko rek si o ke comme afrika re alala de da fon ko ala man jido tum bola so ko afrika no abi jitla na mun hanu so so la man jida ya afrika fo jamu to alala kako ko nana ko important kan kono lokkumano duniya ɓe lo hakkille ma ɓa bara afrique o jamano hakkille kesiya to hakkille ma to a muttare kolto duniya lo hakkille ma ba jon kambanolen jon fiŋole mo fiŋole africanole duniya lo mo hakkille ma ba men to mo lokkumanata kelako africanole ab éthiopia mo fiŋ jon anin ɓilaluñol ɓe mo africanole hade hewir mowanni wooro tema worla taw wora ni woro siyoti wa kebn abi sera fi zuhdi wa ahmad wa ibn abi dunya fi kilab mumlo kina wa ibn imaje jonle kida boto wa ibn jah ibn munzi ibn abi hati abn abas adala anhu aqala kana lukman alayhi salam abdan habasiyan najaran ala dan do e jalol ko musiyafonde dambe a tiñala lun de ate dambe a tiñala wala man dambe long atuama da din ken ɗollo annabilaye luuɗo lukkumana alayhi salam abdan jon kewla maaro habasiya e cofen gola afrika jan na jaran don kappindalan walla laybo yerlesela laybo pempenderla laybe keɓa lukman hadisa yol mu wanni woro kema woro taw woron nin fula yara fan te karanke te mo kende da bayla yara hani jonke yate fonde hani ke o de kira karan ode لقمان مجملة كان جولا مال وأخي بن أبي حاتم أن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما من انتهى إليكم من شأن لقمان عليه السلام لقمان أي منفو والله لي من الله لقمان لقمان قال كان كان كثيرا كان كثيرا لند أفتسو من نوبة أقول لقمان الله فما جام فلا an don na ba kama eh, a taman sera dolan wala ko okoro muru a dai sa wiri mu wani wara kama wala mu a eh, ta wara ne sau su yi ko wa ka yi ta bura na ibun ha ibun ha ibun ha ba ne sai yadda a fa ibun asa ka muna ba sa da lan huma kala kala da su san kila banga ko a eh, ta ka zo a sudan fa yi na salasa mini hun sada da abu janna. ka fa muhammadu rasulullahi muhammadu rasulullahi ako ittakhidhu sudana almoshuŋolu muta arabo annabiyo mo ko akaala ye moshuŋolu muta ko todi moshuŋolu ali muta ko fa inna salasa minhum mofin saba saba moshuŋolu kono saadaado ahlal jana arjan don la kuntiyolo mofin samoto lokmanul hakim mbe lokmana men na ko kon lokmana hakilema arjana kono alfa balama wan najasi najasi fana e copia la kesiani keba kila la saibol jati mayo usmanu men arjana kono alfa balama o bilalu anin seydina bilalu almuazin waɗanna aljana kono alfa balamar kala tabrana arada alhabasa walan kila kon habasin kormuda ko bayan alfa ballul matakan Allah akbar yara afirka man sanna su mo fi yaman sanna su illa ala karol hana ya hana karanke ya lokman ma abdullah afirka nol ma mo so wala ma da kesu tun salbasa jon ke wala ma da karanke wala ma da lokman hadisa yul mo nura kamawla tawran min kono do وآخر من أساك أن عبد الرحمن بن يزيد أن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كلا بانكا كو سادات السودان موسون لا كنت يول أربعة مونان بجي كنت بال ولد لقمان الحبسي لقمان من بارك موفو كانت من بر إثيوبيا والنجاسة نين كيسيان للبي كيبا مي كلا سيبر الجيا إثيوبيا وبلال نين كلا لود الناس سيدنا بلال ومهجاو أنا مهجاو يمو أفريقيا مو باللتي alkiyama mo bara aljana mo bara muhammad rasulullah ba ada so hadisa hadisa wal muwanni wara kamar wala tawar wala siyuti wa khaybun jaybun mun jaybun abi hada an sa'id ibn musa ibn radiyallahu anhu anna luqman alayhi salam kana aswad min sudan misra akomo wala luqman min bara misra za masafiri atahu lawl hikma wa mana'ahu an-nubuwah ako za masafiri masfarat walla ke sutun E, e walla min ɗaati ro soto on bando daña makron kon ka kuma dol fale ñamol biyetolu anin bayol to damol fol biyeto anin molu mulu nin ton bondiro lolo mu mankurolu cutiyana ita be mura arabu kanto a da hullawul hikima ala hikima londo diyara o mana hunnu bara ba abara annabiyo mi ala alayhi salam amanke annabiyo on diye lonnaɗon حديث أبي المؤمن والكمال وتورى نكين سيرته وآخر بن جاء أن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سعيد بن مسعود أنه موفين دولنا على سعيدك يسأل بانين كاكا وقال سعيد دولنا سعيدك لا تزن كان سنو من أجل أنك أسود يرى موفيا كان يسنو كان ينسل فإنه كان من أخيار الناس مول بيمو بيت ما بالا بول كنا ثلاثة موسبة من السودان دمو فون لمره bilal mo mo solete ammo ja mala umar bin kara umar bin kara bula jon ka yadda na men kan fura o fana mo solete o lokman al hakim lokman mo solete kan aswada mo solete made no biyan za masafir abara no biyale en don ke solam walla ala man ko do no do walla ta حديث ابن منور كما روى تاون في السيوطي واخر بن ابي سير وابن منذر عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان لقمان عليه السلام عبدا اسود اكو لقمان مجون شغلتي جون ما رجون كيفون حديث ابن منور <coughs> كما روى تاون في السيوطي واخر ابي سير واحمد في الزهد وابن جابر بن منذر بن ابي هريره رضي الله عنه قال kana lukman alayhi salam abdan habasiyan lukman mo kyopin ko da african o jonfin galize safara da fara lo walata musfahu al qadam mana tadaba dafara ba dafara ba qadiyan libani saban san ko la qadiyar ila ila ila ila nyaton ko do ila qadiyar aytu babu kunti ya yemma fo kana jiru fi mo fi yala mo fi kana ke fi حديث أبي المؤمن ورحمه وتورا الناسيوتي وأخي بن أبي سيبة وامر في زهر ابن منذر عن سير ابن مسير رضي الله عنه أن لقمان عليه السلام كان خياطا أقول لقمان كلا كرا الله لمار بأكو ko kapinda walla lebo ka ha mo ken kam ke jama kala بروبلم حديث أبي المؤمن وورا كما روى تورا الناسيوتي وأخي ابن منذر عن أكرم رضي الله عنه قال كان لقمان عليه السلام من أهون من أهون مملوكيه على سيد لقمان amaari rira jɔn mɛ a jotira a jɔn bɛɛ de lokuma na a jotira lokuma ke su dɔn lemu a da kun kun wara da turo warata a kun wara da a da so wara da fato warata kɔmi ke mulun ja bina kɛ lan jurutɔ de fa ne wani jɔn ba maare bolo a jurutɔ a tɛ la jɔn bɛɛ de ɛna a wala maaro min hikimati hi a ko ya a su de da mɛn na da hakilima la أدرنا من ركوفرا أنه بينما هو أمام مولاه أنا لما أري بن يوكا إذا دخل المخرج فأتال فيه الجلوس إذا دخل المخرج فأتال فيه الجلوس فناداه لقمان أن طول الجلوس على الحاجة ينجو منه الكبد ويكون منه الباس ويسأل الحر إلى الراس فأجز هوينا وخرج a ko ala kuma fɔlɔ min saunda. ta a ko dole la dunta ye dakhalan al-maqayi fa tala fi julusi amari ni ta la dole dunda man lafla fintila janji be de kuma yana e da alfa kan ya e shi ta man son wulla ta sisi fana da lukman lukman ya kire aka ba ke in da sirin. fo la hajo man bayata aka anna tulal julusu kan min sirin alal hajire hajo kan yan jawo min hula kabudu aka son aka kanfa da shi hajo kuma ni na da moya alfaya ina da hajo mana alwa hajo ko karbake ta haji jamal bijan haji da fana ba baka sisi na tafe ko men kamo dinila wa yakunu fi minhu albasu ako aka ayi men do kuma aka aka aka yi juwal fana busi me da siri juwa kana wani butun ويسعد الحر إلى رأس كان دو فناسي سليكم ولا فجر سي هو نسي دو مندين وأخرجيتا حاجتيو فمورولم فبلاسيتيولم فأبسولم حاجة دين كرا إبكو كتفيس بلاتي إيه. جون كامبانو لفو سيلا ميرون فخرج فكره حكمته على باب الحس بلا فندلا يعلمكم وصفه كان دار كان يبدو أن سالونكو بدا حاجو منا كان أسيسنا كفر أن رجان كيور هلوكما قال قو سكر مولاه فخارر قوم على أيس إمام أبو هيرة فلما أفق عرف ما وقع منه فدعا لكما فقال لمثل هذا كنت أخبأك وقال إجماؤهم فلما اجتمعوا قال على أيس قاتلتموه قالوا على أي سبب ما هذه البحيرة قال فإن لها مواد فابسوا موادها أنها قالوا كيف نستطيع أنها بس موادها قالوا كيف يستطيع أن يشرب ولها مواد على يعني إسوار بكرة قالوا سكر مولا على ماريا فنا سيرا كما على على الفا جون على ماريا على ماريا أسيرا fa katara yawman ala ayakrima ma bo hayra min mbaɗata sondomo kono londo akaɓe e min na bo hayra da londo walamma afaka arafa ma waka mino bila fan kalamuda a lonko min keɗa comme min siro e ɗum kuma kalantan fola alfato walla ko kalantan ke tiri ɓaɗata yalon sirola e ɗum o cola فدعا لقمان لقمان لقمان فقال كل مثل هذا كنت أخبأك نيا أنك بكرة في أجان فنا من في فعلان يعني. كلا في يتلم بلا فكما يقول قال كا إجماع فمول يبين ماذا كنت أبين فلما جتمع بنا مربين قال على أي شيء خاتمتموه أي من فعلي قالوا على يكتب ما هذه بحيرة أكاي بين دلول منه قال فإن لها مواد فأبسوا موادها أنها قالوا كيف نصر أن نهدث موادها قال وكيف يستر أن يسيبها ولها مواد mbe dalo be min ako ko ala soron kono ne ko pondo ala pondo soron he ndo soron na ko sa bo be min nono ma ako alto men soron na bo be min nono ma jiyo be tulan na ala jiyo be en son amni jita wanya kilen barin komɓe ɗaloɓe min jara kurɓe kewaye kurɓe jara ɗinnole keɓamin ɗo kurɓe jarala fahata min hokka yitani min ako fatu alamuso kuma kaye ko fiñin na lan ko aka ala banque bugo yo ñum bugona kankaran jara eh, jara kama niko vero fakambia fankaso jini akufaa anamol kobo akoyo san ala soron kama nin pompon ni yan jiyo kam nana ala jiyo soron aja nal malla fa be e ka kon do soron ako sa ba be min ngal andu dalaje dalabe dalabe mi e wo ken siro yel mo ni woro kama wo toro ni fula Itawo ni woro wa fa ibn marwa ibn abbas radhiyallahu anhu fi qawli ولقد آتينا لقمان الحكمة قال يعني العقل والفهم والفطر من غير النبوة لقمان الحكمة نبي لقمان النبي يوم دبا حكمة ودبا على كون حكمة ما يا ديالا العقل ولا حكمة ما يا والفهم أني أندسان فهمه والفطر أني حكمة ديا كاكلي بكا ماتو من غير النبوة دبا النبي يوم داري حديث أبي المؤمن والكمال نور سيوف واخذ الحكم الترمذي في نوادي الأسرى عن ابي مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقمان لقمان كان عبدا جنن مريم كثير تفكر كميرا باك اكون كتاب حسن الظن على ميرا كنيا كثير الصمد على ديو سيادة احب الله على كنو فاحبه الله على فنايا كان famanna alaihi ala nemata e lukkumanama bil hikma hikma londo no nuude ya kire bil ihtilafa la kalifa ala kabla dawda alaihi salam jani annabila dawda ka ke annabi onti kalifa de otumo ya fatile fakilala ka ya gulu ko to lukuma halaka an yaji yaj'alaka allahu khalifatan takum bayna nas bil haq e ka kum na kay komna natana alayta ka kalifa wati fan ete ken namman sadi ya e hakilo wala de keseda e tilen da si tilen molte ma tilen wato ma nabla dawda man no no folo qala lukman lukman ka en ajbara ni rabbi azza wa jalla qabil a fona ala en folo fere na ala en folo fere be sona man sa palaso to en ni nte ala ala anna ko en fala zaga na ka a anana a anana ben ma ko la wa allamani a bellon dindila wa asamna ben tankara komen ko ne ala le palaso dinna ba mu daga banta ta mbalo na ko ni aje ala palaso dinna a aben mako la a sambola aben tankala kono aba sambanya londo dile wa in khayyana ni rabbi ni alayen in suwandi sayin kabiltul afiyan se kairota walam asar al balanda al balada ni bale ko ne ala ka jiwe ne la franga adira ni malla fe ni kana adira akombe ala dane memunna kairo andi man sa do sura la kairo imam place ɗo soɗo wolo mula kewa comme ni alawa sika ya dinna mbamudal mune ñaja ya dinna aɓen makola ka sambo sona na nakon kon ni lafa wala man lafa ɓe kayda mbafula men munna kerol kaɓildol afen ɓe kerole tala walam asal bala nde ala ɗana bala ala jarabe ko walla ɓay min ɗunol mum ƴara boloti so kala de malaika malaika ya lukma yeto lukma lima munanna قال أن الحاكم بأسد المنازل وأكدرها يخشاه الظلم من كل مكان فيأخذ الأوي عنه فإن أصاب فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة بين لقمان وفو يقولون يا كمان سكوت أكوا أنيد نعلم كاتم بامرنا barinta ñiŋ ma don ni ko ni lafita walla ye maŋ lafi n b'a fora meŋ muŋ na kaaro n boro to ma malayikoo kaa ko olu kuma mune a ko lennal hakimu kaa to kiiti la be a sardi manaja a be position kolon baale to waaki dara aniŋ dulaa duurin ba comme ñaatum ya baaya ya mansaya a denjata a palasoo kolaa yaksahu zulmu nyero ka kufarla min kullu makan karo wa kana te karobe la kanate karo fa le al rasa bala kuto e toronto aw yo an wala ala la te mister ate mistake fayin asaba ya kairo so da sawabo soto ala mansi ato fabbe hari a ñanta ayyan joye kiisa ɗa alaba maso ka wayno akta na mistake kira man seya to akta tarekol jana fota aljana kolede mawol man man seya lo ni yalo man sabe fala sanji tan saba tan nana alman mosora ba kala fala men sakal sa ñinin kartole sakal sa ñinin kidole sakal sa ñinin kudeta alma lo ko man seya dan jadalde toñero kane karoɓe e ituloɓe fanan kumol kare mujawde kare ɓe kuryade kare kare kare ñinka karla kare fo kana ñinka kare bonde kare kare e toña fo alay men makoy ne ale ma ko no man siyaɗo e tilin dawo to ki sara ba ni man kana no man siya man tilin no e fo dar gana ko o man yakun fi dunia zalilan hayru min ayyakuna yakuna sharifan sayi an o man yakkunu nin motoɗo fiidina dina zalen mondo maɗo koman dinaɗo yeɗo ke mondun alkiyamu maɗo hayro o sar min ay yakkuna sarifa ke mo wiri kindarande sayi hay ke makka matiére walla to e janjan ay ke mo siwrimo o man yaktaro dina nin moye dunare sondalal ata alkiyama o fatatuhu dina dina sadan wala yasir ila malakila akalla molakila akalla ke man sa ata laɓanno fanade e dunare tombo duna kana kane mara lake buga soro hmm. molu be tolo me yala lake fonen duniya la e be nyama to me wa lake tinya wande duniya la fa jabatul malaika malaika ni nyabata de ne hosini mante kala ay biya mono malaika ni nyabata ala biya mo sa e nyabo fanama asinara naw madan sinondi fa gatta bil hikma gatta fantabha fara kallan biha birasinoɗa ɗumanɗin ɗoron yo hikmata o londo comme simo kato ya bulelamo balala ala o sino ka e londo simo bula kono a barata a kaddiyamu ndiyamulala hikmata suman wudiya dawda alayhi salam baɗo bil khilafa inaɗa annabila e dawda commande pour anake kalifode lukman kola fa qabilaha dawda e kalifata walam yastati sarta lukman lukman nasarata mota kama dawda la palaso ya de lukmana la folo ben lukmana kuma da yan kuma ya nyama malaikon na tana londo diya da ne hakil maya ka yam dawda kuma ne kuma sa alfa ba dikta tombon ko kare fa kare fa kare kare ngaw kuma da nyamen to tombon na alanga kare ne ka fa da besan e ko dawda ne ka kale fara ko ha annabla dawda فقبل أتى كله فرزي أتاتنا ولم يستطع سات لقمان لقمان إن سرت جماعة آه تمولا فهوا في الخطأ أبلا رمي استيقظ على النبي ما كان دور الله no wonder eh, malaika wakati nya yoli wakati nya mo nyuma wakati nya moro wakati nya nabi wanda wakati nya yema iblisa balanda sujudo la kinyara malaika wakati adama ye yiro ma ala sokola annabi o ma ala karante a mantina sa da dawda fere yala bulada mistake o kono muso probléme ba muso tan kono don kono ɗo ɓen bambulu ba kelen bambulu a a kon an da ala tan kono ake keme ɗum te fo muso probléme o ima ye fa awa fil khatia fa safa an wata jawi ala naade yan fa ala da gida tubamu yaron ben baɗama kora momon kumbo dafen ko me dawda si ko hanne molla ñaagio be laata ñoo kam anabla dawda da mala ñaagio seeɗa mo abin abinda miste ko ne ko musu probléme o yaalo nga fa sinya jama yala annabiyomol moya moya naasi mankuɗo dolo kema bikela annabiyom yatiñade usage da don ka ɓala wotolade sosode fodewol da da a teran dam moso makkuwara yalon jonko mammol ɓe dani noon to de sago musol naadere yekku jonkono walla bunlu koma kobalu koma koba fulolu koma hortindin kono kuwo kenebaro kuwo musolu ɓanda kuwo annabi omo bina kan musoɓe kuwola musuñimma ba a continuo siyada ɓa ni nimiyoy comme mo nino bina comme ña alansa wallan sa ni nimiyola a jonkorota a continuer jahja pour sa continuer la mura annabi mo terenta boto nara muso la ko nyen ka no muso jumal la muso kaya na muso ken sama ba nyen na ba na daga wanda muso la kaya ndire wanda muso la wanda na daga so jaro annabi mo la fere nyen muso la wanda muso annabi la dawo da teresi kaya ndire ala fere muso la na daga wanda muso da sabe mun kala a y'a kɛ bolo kɛlɛ la ne bɔra kɛlɛ dɔ la o t'a kɛlɛ dɔ fo a kɛ se fa kɛlɛ da la muso si kɛnse a tɛ se a ɲɛ o la n'a da a kɛ maa fa da kɛlɛ o a n'a da muso ɲɛ o y'a namara kɔnɔ k'a ye o don muso kelen tiyɔ la muso tan kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn b'a dɔn a n'a da yen dɔ kɛ muso kɛmɛ jaa a k'a ye ko ee ba muso tan kɔnɔntɔn tiyɔ e fila ba muso kelen la kelen ta ee a lɔn ko n ka mɛn kɛ bɛ n kelen de ka wale a n'a ñaajol ñamol folentala jirol folentala o sasa kirata ni yala ngawoto fo siña jama sekul sa bin teme ko fitna dorona comme ila fira wandi musol ile mena sura sila jama bala a jawya a be jawyata a sila beto man siya do be je ala fira wandi musola wona kemo a da ka feje a mudala sunkuɗode kewo ka fuɗade ka jeeɗa ombando aida baro ke nende futu obanna fona afiki yalo fomori yalo pro futu obang e ate omuso futu ombando aija mfale ke pro ke ofa popo sina do morondo fota na pro ala muso futu hmm. abe gatama ye sabal ina kana je noke e kana futu obang e kana kefa sai e bintene ko e ibe men ke pro sama ke tare ala furu siro ala furu nafulon ŋa ne siri ya ke sala a mede ñaga ka keeda de duniya walla alkiyama ka keedel ta aljanna hmm. imaje kira ñimma fana ala jon kambanola muso zeydi kila la ñinayen inadana ala faa yaran dambira ala siña jama ba annabiyo mo niñin doolu fatala yaye kira ñima alayhi salam na ala firela musola ita ñanne ita abula latoyañin ba alaman kira da tan muso ma kira ala muso siyara ala to ma dina muso nan ya kurtubi ala muso kon da muso tan na do bula do min do san san nin kila la fra muso la tan aka ka on to la fi la furo muso ka en sonda akira furo furo sai ta je fa nyinin ka ta je kila nya don ka ta je sai da ta je na la fra ta wasilo na la fra na da ka la fra da ko la fra akira furo ñin kammala kanata allah fil muso la amo muso soto o yettata sondo mo kono wala ne yaata firindini sa na ala fira muso la yettala muso do an dawda fila ala fira muso la kira wande tata nin kira la mu yettala kabula e kira kira kabula ni ya lon ko kira ala fira muso la ñine be ka ñine na ala fira ala muso la keta bula a be don kira la وما بن كذا بدي موسى كيف فارا حفصة حفصة سيدنا بكر أكايكو لا فرن دون ألماني ده يا دي موسى با كيف فارا أبو بكر ما فهم أما فهم حفصة سيدنا عثمان وفنا ما فهم أما فهم عمر نادا سيكا دي كلا كلا يا ani abubakar ben da ka yo yala nge nga nyem don lelen kom ben don di lela ngan ngan dante ma fu nyahu ma fu ha ma janga di mola min sadete ako omara ne aje mamuda nkala kuma mo kilala kare dum na hanabi aman ke osoro ko mo manyi nka mo kilala mara da kor kila hakiro ta ka na mamuda e maje ne yalan ko kila be muso ne te ka ni sai bol du yala sin kila no lon ba ni la muso na la fraida ka bulal sayyidina zaid la muso bili yalan ko kuma ka funya me no na la muso ku ya da kila la sira nya don ko kila muso mudara kana muso bulal ya arafa ñimba hakkilode niyabula mba ñinna biriwol londa hakkilode ala ya foto sigi bila londa taman seeroto doron ñin ɗo ala muso bula kila ñin ba dawda ñin ɗola muso kewlo fa a ñin kama a ya bula kelolle kan fatu baje e maje a yo soto man sa probléme mum men ɗo man sa ñin ɓile kate man sa ɗora a yatale aman lukmane la sarato jiɓe ndiya di lukmane la folore e karan tolma koro enano may وكان لقمان يؤازره بعلمه وحكمته فقال داود عليه السلام توبى لك يا لقمان أوتيت الحكمة فصرفت عنك البلية وأوتيت أوتي داود الخلافة فابتلى بالذنب والفتنة أي sa lukmana ɓe pensa kunda kono anani annabla dawda jamanol ɓen yen presila adi adel fulala mata yaadi dawda la dawda yata dada ka ko kana lukman lukman a zirho amara wo a ka support a kama sakkunda ma ko bi eno ala londo la o hikma da ana ala hikma amma da kira advisal sa man ke président de anabi sayyidina eh, eh, lukman ba kira anabi la dawda aka mako e londo to aka mako e hakkilo fa kala dawda alayhi salam dawda ko tubalaka ya lukman lukman e kunna di arjana din o tetal hikma e londo dila hakkilma fasarafta fasarafta anka albaliya fasarafat anka albaliya hakkiloya saabu kanada jaraboa hakkilola kammo kanandi edela hakkilo ye kanande jarabola o otiya dawuda la kalafo e man sade dawuda la fafutala e dawuda jarabi bi zanba la junubo saabu la wal fitna nala probléme o a filandeɓe probléme o ni jarabo kono ete o dahata e hakkilo ye dahandi dolan ko ba ta ban dolan ko ba ta hadisa wani mun wala kamar wa taura ne sai su yi ta aka yi rafar yabi wa ahmad fi zuhri ibn jarir wa ibn mujabin abi hada mujara da la annahu fi qalu wa laqad atayna lukman al hikma na hikma da lukman la kala ko al aqwala na hakira da la wa al shuka na fahamo da la wa al isaba su da kana la kuma ka ban sawabo so fi nubu da annabiyan yaba amma ka annabiyan ba annabiyan hakira ba la annabiyan ba حديث علم أنه ولكنه وتولى من كون تسيئته وأخي بن جاب أبي هذا أن قرأ ديلانه في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة قال <coughs> الفقه في كاديالا في الإسلام نسينا أفهمه ولم يكن لدى من كان نبي مدي ولم يها إليهم بك وحي وكي لقمان يدي بدأ أكران دا أحكي له ورد ولا بين ذلك كرون أحكي له هل صبرت قال بيه ده لقمان على كولا ده سعود لقمان حديث أبي المغان ولا كمر ولا تنسى سيوده وأخي ابن أبي حاتم أن قد أدل أنه قال خير خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة يا نبي لقمان على كأكون نيك النبي عمر ولا نيك للنار إلى في الجمال كما للميان النبي يوم فاختار الحكمة على الميات على النبر النبي يوم أكو قال الموت لنا ما a ye annabi om ya sai fa atahu jibril alayhi salam wa huwa nam jibril naata ka ɓe siinoɗo fa zara alayhi hikma e londo juruma kan mbawa kaade lafira e londola e hikma juruma kan fa asiba wulta mbira ɓarata yante kuɓa kadiyama hikma le londola lalhamo fa kilala e kay ko kay fa ihtartala hikmata ala nubuwata je moolotaa ko ɓay fana e koye ke annabio mota walla e ke lonnaade e ita koye lonndolata annabio maɗa mane ɗuwa o kade hay kayera ke rabu kay mari yesuwani kala ko law annahu arsala ilayya binnubowa azamtu lata jawto fiha alfawle minhu a ko ni a je bine alay ñin fulo lante nga nga fee maata domandeo kala ko law annahu arsala ilayya binnubowa ni alay annabio maa tin kan daarek azim don be kilan annabi o miyata larajaw ɗum ɓe jikla fiya annabi ma da alfawz min o be kan ya rajiya da o jiko ko so da que ara annabi o maɗin ola ola ola kun kunɗum ɓe kira arjum beji jikla an akkuma biha kon be annabi o ma sambanola wala hu hobal ala hayana ayen dile fa hiftum silanda an an az afa anin nuban kanta ya menta man nte sida annabi o mara fa kana kanare hikmara alai ahabu ila annara lando kane no wata annabi yo ayo kuma mai ire na ban yala alaka mo ka annabi on rabi kenyi nan tabarakallahu ma wahyun bi muktasabin wala nabiyyin ala ghaibin bi mutahan na la lafre kira annabi on a ke ka ta bi yanyi nan ka eh, sa yin den yin ka abuka ne felle a den yake annabi on wallan sallallahu alaihi wasallam akon nato a ka yin ka annabi on da direct mba tara mba jikira ko mba nola bara bila nsuwande na fiye mata nsilanda tombe nte man si kuluma si kolla wane kuluma ni fiye madi si wasanya si hadme kola para so nyonya annabi ma ra kulya da weliyar sa ala na ra weliya ne annabi ma fa ila fran yake juma'a don na ba dira molla bike ne wala nan te fiyama su ke keno man si kulima le dunola wane kulima ne ni fiyama itandina nga kulima nga fiyama kan fa kana da hikma da habu ila nga hikma kan ke kanu akilolon kumari na da da ka hadu hadumere to don ke tora bi kaban yani kono de ya e hakilo hadisa yulum wani woro keme woro tan se min kire kirin jama'a no de talibe fulafota la usaso to a karanno ma hakilo so wala hadumo la sara hakilal imaje ka tinye ka tinya sago salfu karo wannan hakilo man da dalon kinan anan kanan hakkilore kam mo kanan de kam mor kanan حديث المؤمن والكمر وتنسي من كنسيوته واخي ابن ابي حاتم وهب منبع رضي الله تعالى عنه انه سئل اكان لكم عليه السلام نبيا ان لكم هذا النبي ولا ما خلق ولا ما كان ولا لم يها الى ما نبي ما جند كان ولكن رجع رجل صالح على المؤمن ماله حديث المؤمن والكمر وتنسي من كنسيوته واخي ابن جاي بن ابي حاتم ان اكمل الله انه قال كان لكم عليه السلام نبيا ان النبي لكم دولكم النبي مولى حديث علم النور كمر تنسين سرسية وآخر من أبي حاتم أن ليس إلا أنه قال كان حكمة لكم عليه السلام النبوة يقول لون دي سيفان حكي ما بعد النبي يوم يالون دول بابل وأنا دركني النبي يوم لهم حديث علم النور كمر وتنسين الناسية وآخر من جاء مجاهد إلا أنه قال كان لكم عليه السلام رجلا صالحا لكم على المؤمنين ولم يكن نبي عنك النبي يوم حديث علمون ولك موضوع تنسين للسيوتي وأخذ تبراني ورام ورام ورام هرمزي ورام هرمزي في الأمثال بسند ضعيف أن أبي أمام رضي الله تعالى عنه قال قال سيكلاك إن لكم عليه السلام لكم قال لابن أكادون يا ابن عندهم عليك بمجالس العلماء إن الله لم لمغلقلسي بيا مرلا لنا سينيو يالا واستمع كلام الحكم حكم لكم وكلام الله

hakkilemaya kumola ka balondi ko sanjo ka banko balondi ñana oto i keelamoy e hakkilema e e la lon naale keelamoy la i ka kumo men di sondomo kono wala ke sondomo balondi an na faare naaɓe baloren ɗin samaɗan na ɓaatara faare mbaa kafo oto lon naal siña lon naal lamay hadisa ilumon wol <coughs> كما ولا تنسى سمر السيوطي واخي بن ابي هذا عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه ذكر لقمان للحكيم فقال كو لا ابي لقمان لكم فوقه فقال كو ما اوتي ما اوتي عن اهل ولا مال ولا حسب ولا خسر ولكن كان رجلا سمسامه سكيتا tawilo tafa اكو ما اوتي ما اوتي من دي لقمان ما دي عن اهل كافو قال دي الله mbaya wala mala ka tiya la siyama wala hasa ka fa dambe wala siyama wala kisar ka fa man la siyama wala kinna ba lukman kana karaja mola ma de samsamatin sakira akela mai akelai e, dai la ba ya ni mo hakiwa wala bara da ka siya ba tabilo ta foka la miro ka siya ame kun ka firro kadin la hakil jero ka kala lam yanam naharan qata naman tilbulo sino walam yarahu ahad yabzaku mabuka hanidaji hoyta jalala wala ta nana an toto fa bikaki wala ya bulu mabuka jabiraji simnala wala ta kawda bika jabiraji onkona wala ya kaseta jala kuola wala ya baseta jala fiyala wala ya dahgeta jala jelola kana kera layi edmantika nataka na kuma fa bika fo fulan jani

edi amada fɛn o fɛn na taa mɔ la ba ne ko anɔ kala bɔ mɔ an ni man sabi a kuma fɔlɔ duniya kuma ko f'a ma kɛ n'a ma kɛ kuran lo kuma la fana a ye taa jala fɛn na a da di amada ko kɔ la abu hanifa fana ne y'a jɛ sini e ka amada mumunɛ wala a bɛ ka di yan abu hanifa imaamu ye n'a ma kɛ lɔndɔ a bɛ ka di yan bari n'i y'a ma lɔndɔ la e i t'a fɔ ko min fɔ n k'a fɔ o ye tan na. zonna balda man siya hakkimal kadiyam man kalla ilmu kasra inkaruhu akon yin ba ka bakatan o kana kad ka zawja a da o wulida lahu auladan da don su lusuɗo famaɗo don lufata falam yabuka ala amayla kun ba mo buka je fen ta jira jalala ita jira kumbola ita ni toran jela ita toto mai. itajira daji fere itajira mbi daji on kono itajira sino kila bulu adon ah, fada mama jokumbo wa kana yaksa sultan wa yatil hukama liyanzi wa tafakkar wa yatabir fa bizalika utiya ma uta akos e, e nyin kra nyin gon kambando bila dende wa kana yaksa sultan akatala masandulia ya hanin duna kila ne kama be ka kuma jama'al lil mulk burun na be masanol dara hakile malo ko mool men kake molle ɓe ñoro boolo ega kool men ɓe ñoro bada ka koolta hakkilal o yaadul hokkuma kara lonnal fanaya hokkimatiyoɗo li yanjira kurasaji koolo korosi o defa ka yemira o ya taɓa e tasirol sabu jaka otema ode wala nañi hakkille basarani londigo hadi sa ilumu wonni suura e wooro كمورة سنور رسيد واخر من أبي الدنيا في كتاب السوند وابن جاء عمر بن قيس رجل عنه قال مر الرجل بلقمان عليه السلام موتا من لقمان لا والناس عندهم بلقمان دالا فقال ألست أبدا بني فلان فو كان قال كنا نقول لجين كون تيتل قال بلا هكا مجون لك قال ألست الذي كنت ترى عند جبل كذا فوتل بكتا بيان كان دولا كونكو كاري دار كونكو دالا faradalto jana kala ko bala ntele kala ko fomallaji balaka bika ma ala ba biŋeje dawlati bala muto lannaba duniya ka kurola e ka mol kalandi e londo anen place solen kala takola ko akan sinande alalle ala ñasana la simma o side kola hadisa nen ka toña fen bika wolya ko waadala amana nen kilon kilinta o tolu sukura nen de nde bika diyama amma la yani kala ta ñamani bika ni mo kulu balati to ana mo problem bala ni mol be sabara ya wakila ka karam al sabara al wakila al karam ka ban fanna kolon baliya gudun molla kulu baliya dinna be inda si ani mo na wona be kulu baliya sara fo wahabiya lo fo sunnille motuba min kuma ja abe kulu baliya abe kulon baliya abe kalantayya abe hormantayya abe fellon balya abe dankara abe furinteya nin mo kuma fara da bi hakima kon kiraten a kora ka kora ge hadisa wal mun wara kama watan sai min sai suri wa akhad ahmad fi zuhri an muhammad bin jahada radiyallahu anhu misal wa fa'a yawla hadisa wal mun wara kama watan konondo wa akhad ahmad wal hakim at-tirmidhi wal hakim fi fi al-kuni wal fi shab al-iman an ibn umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna luqman hakan lukman kana kada yaqulu ka inna la qad idha istawda'a shay'an hafazahu lokmana ko en nala ala de esastawdas nafoma bodulaaro a fada ko fogo tan kala ne alala moola muudi a ke porte a ke tan kala ne ala la fon keto a ke kandala hadisa olumoni woro kama worola tan konongo wa khaybuna abi dunya fi nadil khaifina an nufadil arraqasi قال ما زال لقمان يئذ ابن حتى إن سقط موارته فمات أقول ما زال لقمان يئذ ابن إبراهيم إيه لقمان تعدون كمان تعدون دلا تعدون دلا فدي الناس يقول نعفاس حتى إن سقط مرارته كنا كنا لون تيتا فمات Ah, don kawan wanda kawan wanda a dawda fola ban kunan kunan no te da ka ala kalan ko a so be aso ala fo ba ka sa baraka yin karan din kalan di nyana ani hamidun a ne ke be ana a ne ke do kalan hmm. ala kalan dal da ne kan ala kalan ala nyo son kan do bula ala nyo kalan o sasa afal ñoñaŋ bula ñinen sunna nde sunna karaŋla kirabo nin sunna ɓanta kam moodol mum nan jinaw ka sama kan kamɓe hoɓe ke mum e gotol mu sunni yole ɓe sunna londo lombe kañumɗo holman sunna holman kasayi e man kulu e man kuulo e man kalamuta linde femdi e bañolla ko si ɓala fa e man fewulu fo mo si fa ɓe alfaala ɓataɓe kila dino ɓe ɗina ñowto aka kaɓo a fo e karanna folo ñinen sunna karandi ñaata eh, kitabo fere sunna fere so da ya ko hadisa bi dum wannan wora kama kan kama ana ko dum ko hadisa fula be nan baka fasar lukman ala ala aya muwan ala ayata nufla ayata min sabar kolon bi wala la bon ala ko ba sa baraka na ho si ya baraka anin kida wuti yalo na ho kila baraka anin qur'ano na da fasari جون ساسو على بركة على بركة على بركة على بركة تبارك رب وامن به بائه وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى انا بالدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه وآثاره أنوارها تغرب على بركة albaraka to ko ala baraka for modum to ka londo la mai sanji lulu lolo montoro ware ne man baraka to no ale ala kanu ale kila kanu ale londo kanu ale foromo kanu ale baka to kanu yin kanu be kalmale na be kanu sima ko alman nale den aljanala kanyo sula kanyo har kanyo nyina ta kila la do alma jablan nale ma ako ikra lo kan fa no ya de safa yama kala ako nale ko no kala abal be la aljana arman nan karanto en be la aljana ta na tan ka dum bala jumalo ngati nya ala nan sama di na ma dan sama ma di ate e juna juna ma ngadu ma e sewa ma sewa ma nan sala ne mo jama anoran kuloro sanse oduma nun kila nyima anana be nun kila mon anin bemba adama ana ma tomana sai na bakar anin sadio tomana anin kiramanto ɓe anin jamano toma ɓe anin kirankenna to ma allah alaihi minan min annabina siddiqi wa shuhada wa salih wa hasana ulai rafika allah ka na ko amin ala ɓe mbiwa jabilal ala ɓe ka jiki tinya jiki ma fa sa al jikol ma fara ala e duwaɗe jaabi ka so ko kaskofonaɓe masin to jinabi sara alfala girman sada na dan dan anan jati sada ban dan dan amma mai alfala alfala anan ya sa wa kayya don da ka da majusa ya lakon to du'a ta aliyan ila du'a ni na du'a na Allah du'a amin alma ke madan jaba amin amin amin wa dum Allah